masu kallon mu kamar yadda kuka sani ni ne nake kawo muku program na freeway world inda muke kawo yara masu talent matasa irin na bakonmu ne ba kowa bane illa dan sandan hip hop dan sandan hip hop barkan ka da shigowa wannan program na freeway world yawa barkan ku da fatan na samu freeway world lafiya kuma na ji daɗin shigowa wannan program din na freeway world police hip hop to dan sanda hip wai dai aka samu wannan sunan ne police hip hop police hip hop na samu sunan nan ne tun ina yaro mhm. da lokacin da nake yaro bana jin magana sosai eh. kuma akwai wani dan sanda a gidanmu to da bana ji aka rasa me za a mun daina wannan rashin jin nawa sai akwai aka haɗa da dan sandan sai ya zo ya same ni ya ɗora min bindiga ya ce duk ranar da ka kara rashin ji sai na fasa ma kai shikenan ko da shanya ma aka yi a kofar gidan a kusa a cikin gidanmu ba na bi ta wajen bakakin kaya har ma na zo na tsani bakakin kaya da wane ne shikenan sai aka ringa kira na dan sanda har riga an gane sai na daina ma rashin ji saboda an san in nayi kawai ga abin da za a ce za a mun kawai ji na daina to ta inda aka samu sunan dan eh. sanda hip hop to ainihin dan sanda ya dauka ko ambition ne naka kake so ka zama dan sanda dan sandan yi tun asalin sunan police ne kawai yan sanda dan sanda ake na gane to dan sandan hip hop ka gaya masu kallo takaitaccen tarihin wane ne dan sandan hip hop da farko dai sunana adam inusa muhammad na an haife ni ne a cikin murtala na yi makarantar firamare a alhamdu ga allah na zuriya primary school na yi secondary school ina a tudun mutala na yi senior secondary school ina a science and technical wacce kenan suna da yawa ka gane tiga na yi tiga kai eh okay na yi boarding school a tiga yanzu dai haka dai na gama secondary school dina amma ban ci gaba ba baka ci gaba ba ka tsaya za ka eh. ci gaba kenan eh. so dan sanda hip hop duk wanda ka gani a nan yana da wani talent ne da Allah ya bashi kuma muka kawo shi nan don ya nuna a duniya. Asiya talent dina waka ne, waka nake. Shi ne talent ɗinka kai da Allah ya baka? Da Allah ya bani ba. To ɗan sanda yanzu kai mawaki ne kenan. Eh. Amma ɗan sanda hip hop mene har ya ja ra'ayinka da fara waka? Gaskiya abin da ya ja ra'ayina na fara waka tun da daɗewa dai ina son waka. Eh. Saboda duk lokacin da ka gani ba na tsaya ma in yunga wai kallon fim ba ne duk eh. lokacin da na fi so da irin da sauraron waka sai na ji ni ma zan iya yin wakan da kaina to sai na fara tunanin ya za a yi ni ma in fara yin waka mm. lokacin sai na je na fara rubuta waka na rubuta wata waka ta mai suna sai na yi amfani da wannan sunan da ake eh. kira na dan sanda hip hop sai na je na yi waka dan sanda hip hop ita ce waka ta ta farko da na fara yi dan sandan yi dan sandan to dan rera mana mana vas guda ɗaya mu ji ok godiya ga Allah wanda yake ba mu lafiya ba karfi ba dabara ya ba mu dukiya today hip hop police ganin nan ina ta kafiya ka dube ni da kima rafin da Hausa sai jan fresh boy yaran da ake yayi a nahiya komai da duniya in zaka yi sai da kwanya Allah na sa al'amari na shi ke bani kariya tun ina rera ta gaskiya askare dan wannan waka ta yi daɗi sosai mm. amma yanzu daga fara waƙaka kana da music sun kai na haskiya yana da music sun kai guda goma waƙoƙi goma tun da ga fara waƙaka yanzu har yanzu waƙoƙi goma ne to amma a cikin waƙoƙi goma wacce ka fi so kenan gaskiya a cikin waƙoƙin goma kowace dai ina so amma ni wadda inda dai ni na yi su dai amma ni wanda na dai akwai dai za a ce dai akwai dai wanda kai kafi jin dai ka yi kokari mm. a cikin waƙa mm. a cikin wakar da na fi tunanin life is simple na fi ƙoƙo tunani kake ko kuma confirm e saboda ba zan ce duka waƙoƙi na ban yi ƙoƙari ba mm. amma dai wadda na fi cewa na yi ƙoƙari a cikin ta shi ne eh. life is simple ka fi son ta kenan eh. so mutanen gari ba a cikin waƙoƙin naka still na ita suke so ko kuma ka wata daban da suke so mutanen gari ba iya life is simple ba duka dai waƙoƙi na suna son su ai dole akwai bakan damiya da zaka ga mutane suna santa wacce ce a ciki to zan iya cewa life is simple ita ce ita in ce dai eh. to rera musu su ji life is simple to yeah life is simple my brother life is simple mm. life is simple my brother life is simple yeah jj jj they want to see me i'm crying jj jj But always me, I'm a trying. day day day day It's a God that bless me. That is why nobody can stop me. It's a God Gaskiya ne wannan track ɗin ta yi sosai. Ka yi ƙoƙari. So ɗan sanda hip hop a ka na mawaƙi wannan waƙar da iya daɗi ta yi daɗi ɗan sanda hip hop. Ka yi try a waƙar nan sosai. Amma dan sanda hip hop ka taɓa bidiyo? Gaskiya bidiyon da nake yi da ba standard bidiyo nake ba ina yin viral bidiyo ne kawai nake yi viral video suke mm. viral video kamar nau kai gaskiya viral video wanda na yi ina ga bai guda uku ba ne a cikin viral da wanne da wanne kenan na yi wa life is simple viral video a mm. cikin studio haka sannan na yi viral video na wani waka da na yi wa rahama saniola da kuma viral video din wannan na manta saurin baral video din da ita rama sani wannan es siyasa ce ne ko kuma kawai dai ka mata waka ne ba ya siyasa ba ce kawai dai jos irin kokarin da take yi tana jos wannan dina goya mun baya akan dai irin mm. abubuwan da nake so shi ne na ce bara ni ma kyautata mata dai irin abin da eh. take tana sporting in kai ne shi yasa eh to dan sanda hip hop kai wani producer ne ka fi jin daɗin yin aiki a wajen shi gaskiya akwai producer ɗin da nake so in ringa aiki a wajensa amma sakamakon cewa shi yanayi ni yanzu ban da kuɗin da zan iya zuwa gaskiya in je wajen producer ɗin yamin aiki amma yana zuwa wajen ƙaramin producer kafin ni ma Allah ya sa in samu abin da nake so sai ringa zuwa wajen babban producer inda dai nake zuwa wajen producer dai ba wani babban producer ba ina zuwa wajen DJ KRB yana mun aiki to dan sandan hip hop kana zuwa wajen DJ KRB yana mawaka kuma eh. kana jin daɗin yanayin yadda yake ma aiki kenan ina jin daɗin yadda yake mun aiki to dan sandan hip hop banda bangaren waka kana da wani abu da kake yi a gefe shi ma kamar talent ne Allah ya baka shi ne wannan abu. akwai ba iya waka nake yi ba da ka san mutum da ce zai waka ba wai haka kawai zai zauna a ce zai waka ba yana mm. to da me yake taimakawa kansa da je ya rera waƙan ma gaba ɗaya kai yanzu dai sponsorin kai ka kake sponsorin ni nake sponsorin din na yanzu a haka yanzu dai ina aikin gareji ne ina gyaran mota haka mm. na yi gyaran na samu abin da na samu inda ba ni nake rike kaina ba garejin ni ma yaro ne koya nake mm. idan aka yi aiki abin da oga aka samu aka baka shi zaka zo kana tarawa haka samu kai ma ka je ka shiga studio ka rera mm. waka ya aka yi ka samu kanka a harkar kanakanci gaskiya kafin in samu kaina a harkar kanakanci ɗinki nake yi lokacin da nake ɗinki jos ina ɗinki to sai muka samu matsala da ugana haka lokacin da wannan da muka samu matsala da ugana sai mijin yayata yake cewa to in dawo garejinsa in ci gaba da aiki da na koma garejinsa ina koyan aiki shine dalilin da yasa na samu dai ka tsanci kanka dai a cikin to wai ku shin wasu irin motoci kuke gyarawa ne a garejin ku gaskiya garejin mu ba irin motar da ba ma gyarawa kawai just irin dai muna gyara marsandi mm. muna gyara pijo toyota mm. da dai sauransu da tata moto kowane irin kuna da gyara haka to kai kanka wace irin mota ka fi gyarawa ka fi iya gyaranta ko an kawo ma za ka iya gyara gaskiya na fi kwarewa a gyaran toyota ne toyota ka iya gyaran toyota eh, sosai eh. gaskiya ne yanzu kana nufin kowar gaje ma ita aka yi za ka ɗaure ta a zan ɗaure ta insha Allah Allah Allah gaskiya ne <laughs> to dan sanda yanzu a ɓangaren harkar kanikanci mene burinka da kake so ka cimma gaskiya burin da nake so in cimma a harkar kanikanci ba wai iya gyaran motan ba da zama da cewa in Allah ya taimake ni na samu abin da dai nake bukata ina so ringa sai da motoci haka da dai sauransu to kun fara preparation akan haka ne ko kuma kana tunanin dai nan gaba eh sai nan gaba gaskiya nake wannan nake so nima in fara harkan sai da motoci to yanzu kai dan sanda a garejin ku ya zamantakewa ka take da ogayenka da kuma abokananka na gareji ya zamantakewar ku take gaskiya muna zaune lafiya da kowa da kowa a gareji su ogogi na da abokanan aiki na wanda muke koya tare duk muna zaune lafiya tare da su kuna zaune lafiya da su gaskiya wani shawara zaka ba wa matasa irin ka su rike sana'a wajen wayanda su ma suke da ambition na zama wani abu bangaren entertainment gaskiya shawarar da zan ba wa matasa 'yan uwana za a ga mutum yana da talent don zama wani abu ko hmm. mawaki ko dai wani abu ko dai saboda kaga duk mutumin da yake ta akwai talent da in kana da shi dole sai ka yi amfani da kuɗi wajen nuna cewa yes kana da talent din to kuma in baka da aikin da za ka yi ta za ka nuna mutane cewa yes kana da talent din dole ka nemi sana'ar da za ka ringa yi kuma wadda kai ma za ka ɗan ringa samun kuɗin da za ka ringa yin amfani da shi wajen nuna talent din nan naka da kake da Allah ya baka To wace kalan nasara ka fuskanta kenan? harkar gareji gaskiya na fuskanci babban nasara saboda lokacin da muka je bidiyon wakarka ta amarya mm. akwai lokacin da wa motan da muka je da shi batiri ya samu ya yi rundown ya je kasa mm. to kuma da ba ya yi rundown tunanin mu cire batirin mu cire batirin mu sa wani kuma muka cire batirin za a samu matsala ga baki ɗaya kan mota ya haukace saboda mai sandi gada gada bamu san da haka ba da ni ba wai makawaki wannan bakanike ne. na san da matsalan da haka in muka yaka sai dai mu kwana a wajen ba za mu samu damar dawo ba a ranar to wannan nasara ce ni da nake ganin na samu a harkar kanikanci mm. sam da na ba da gudunmawa wajen tashin motar nan da muka je bidiyon mm. waka amarya naka gaskiya ne wannan nasara ce to dan sandan hip hop ya kamata kan mu rufe wannan shirin ya kamata ka dan bawa mutane freestyle ko ok so to minti da ya kamata a ce mu dan baka kiɗa ok ba da ma za a iya sa wani kiɗa sai mu a kaka da mu zan baka mu ok sai na to boom boom boom boom boom boom Everything I do, people don't see. The one show me that they are feeling jealousy. Take life so easy, don't be a lazy. Friendly with everyone, never hating everyone. Babu guru, babu liar, you want plus, I'm tired. We survive, anytime we don't hire. To masu kallon mu da fatan kun nishaɗantu kamar yadda kuka sani ni ne nake kawo muku ƙananan yara masu talent. Ku biyo mu sati mai zuwa domin ku ga wani talented boy za mu kawo muku. Ɗan sanda a ayyuwa masu kallo sallama. To assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da fatan za ku yi cikin ƙoshin lafiya. Ina zan yi godiya ga Blue Sound Record wanda su suke taimaka mun wajen nuna cewa ni ma mawaƙi ne haka to ina kowa da kowa sallama to dan sanda mun gode ku biyo mu sati mai zuwa domin ku ga wani talented boy za mu kawo muku sati mai zuwa na gode peace out